محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a jerin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin Afirka a yau bayan sa akwai mu ɗauke da shirin na namu koyi harshen Farsanci daga nan sai shirin na tarbiyyar iyali kafin daga bisani mu ƙarƙare da shirin na Isra'ila a yau. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan ga shirin na ko kun san ko kun san jama'a masu haure assalamu alaikum yau asabar biyar ga watan agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan muharram na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a ranar irin ta yau biyar ga watan agustan shekara ta 1960 kasar burkina faso wadda take yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na faransa kafin wannan lokacin da turawan sun mame burkina faso ne a farkon karni na 19 miladiya faransa ta ci gaba da mulkin mallaka har zuwa shekara ta 1958 inda aka kafa tsarin jamhuriya amma karkashin kulawar turan faransa sai kuma shekara biyu bayan haka faransa ta baiwa kasar burkina faso 'yancin kanta sannan kuma ta zama mamba a majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 1984 aka sauya sunan kasar burkina faso daga afa balta zuwa burkina faso kasar tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 274 sannan tana makwabtaka da ƙasashen nijar benin ivory coast ghana mali da kuma togo da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan agustan shekara ta 1990 a taron kungiyar kasashen musulmi ta oic karo na 19 a birnin alkahira na kasar masar kungiyar ta shelanta kundin tsarin kare haƙƙin 'yan adam a mahanga ta addinin musulunci a cikin shekara ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da wani kundin kare haƙƙin bil'adama amma ƙasashen duniya da dama ba su amince da shi ba musamman ma dai ƙasashen musulmi waɗanda suke ganin addinin musulunci ya bai wa ɗan adam haƙƙi ne bisa tsari da kuma mahanga irin ta shari'a wanda addinin musulunci ya amince da shi bisa umarnin allah sabanin kundin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya wanda ya ginu akan mahanga ta masana a ƙasashen turai waɗanda suke kallon haƙƙin ɗan adam a daidai mahangarsu. su.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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirin da muke dauke da zasu zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu najeriya sanatocin arewa sun ce ba su amince da yin amfani da karfin soji a kan jamhuriyar nijar ba a kasar pakistan kuwa wata kotu ta yankewa imran khan tsohon firaministan kasar hukuncin ɗorin shekaru uku a gidan kaso bisa zargin almundahana a kasar sudan kuwa an yi lugudan wuta da bindigogin artillery a arewacin umdurman to yanzu kuma ga labaran da ke dake sanatocin arewacin tarayyar najeriya sun yi allah dai da juyin mulki da aka yi a jamhuriyar nijar tare da yin kira da itaka tsantsan akan amfani da karfin soji hakan ya fito ne a wata sanarwa mai dauke da sa hannun kakakin kungiyar sanatocin arewa sanata kawo sumaila hakanan kuma cikin kalaman nasa ya ce mu kungiyar sanatocin arewacin najeriya a majalisar dattawa ta goma karkashin jagorancin sanata abdul ahmad ningi muna sanar da cewa tare da lura da kuma nuna damuwa da kuma yantar duk wani abin da bai dace a jamhuriyar nijar ba da soji suka yi wa gwamnatin shugaba muhammad bazin juyo mulki da karfin tuwo sanatocin suka ce sun kuma yi la'akari da ƙoƙarin shugabannin ecowas karkashin jagorancin shugaba ahmad tinubu dangane da ƙoƙarin magance al'amura na jamhuriyar nijar da kuma suka ce ya kamata a mai da hankali ne akan hanyoyi na siyasa da diplomasiya da mai da mulki na demokuraɗiyya ba amfani da karfin soji ba a ƙasar pakistan kuwa kotu ta yanke wa tsohon firaministan ƙasar imran khan hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan kaso banda kotun ta ce ta same shi da laifin yin almundahana ta hanyar karɓar kyaututtuka a lokacin mulkin sa tashar talabijin ɗan ƙasar pakistan ɗin ta bayar da rahoton cewa alkali hamayun dalawar. ya sanar cewa an tabbatar da shigar khan a cikin aikin cin hanci da rashawa khan dai bai halarci zaman kotun ba yayin da alkalin ya fara da sammacin kama shi bai ga zaman gidan yari an ce tarar imran khan dala 350 da kuma dakatar da shi na tsawon shekaru biyar daga shiga zaben gama gari a farkon watan nuwamba a halin da ake cike dai rundunar 'yan sandan kasar pakistan ta ce ta kama tsohon firaministan kasar a tun kafin wannan lokacin da imran khan ya zargi mahukuntan na pakistan da shigar da bangaren shari'a a cikin harkokin siyasa domin ko a cewarsa dukkanin tuhumce-tuhumcen da ake yi a kansa ba su da tushe balantana madogara mutu ne kawai na siyasa a cewarsa to a can kasar sudan kuwa rahotanni suna cewa an sake lugudan wuta da manyan bindigogi daga yankin sansanin karari wanda ke arewacin umu darman zuwa wuraren dakarun rsf a kudu maso yammacin birnin wanda ya zo daidai lokacin da jiragen yakin sojin sudan din suke shawagi a wurin kakakin sojojin sudan din ya musanta bayanan da suke cewa dakaran rsf suna iko da yankin darfur ta tsakiya yana mai da cewa akwai dakarun sojoji a dukkanin wuraren a halin da ake ciki kuma wani na hannun damar babban kwamandan dakarun rsf din ya sanar da cewa dakaransu suna riko da sulhun da saudiya da amurka ke jagoranta domin samun ci gaba mai inganci da kuma hada bangarorin guda biyu a wuri guda inda ya bayyana cewa sun amince a ta buɗe wuta bisa ga sharaɗa da suka dace to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran babban kwamandan dakarun kare juyin juhal musulunci na kasar iran irgc wato janar hussein salami ya bayyana cewa makiya kasar iran din sun so su durkusar da ita ta hanyar kakaba mata takunkumai amma a cewarsa mun samu karfin gwiwa wajen dogaro da kanmu kuma a yau muna kan hanyar mu ta samun karfi bayan shafe shekaru da dama wajen fuskantar irin wannan yanayi a yau asabar ne hussein salami ya bayyana hakan a wajen bikin hada sabbin kayayyakin aiki da na'urar na zamani ga rundunonin sojin ruwa na rgc da ya bayyana cewa mun koyi yadda ake ci gaba da karfafa karfin sojin ruwa duk da walhalu da matsin lamba ya ce a halin yanzu matakin da iran ta taka ya wuce fito na fatar baki batu ne na hakika kuma hakan yana a matsayin wani lamani ta fuskar tsaro ga al'ummar kasar da al'ummomin yankin kuma hakan a cewarsa shine babban abin da ke saka fata ga al'umma da kuma sa yanke ƙauna ga makiya a bangaren wasanni kuwa har yanzu kungiyar kwallon kafa ta bayan munich da ke kasar jamus tana jiran jin ta bakin tottenham a kan batun sayar da kaftin din ingila harry kane rahotanni sun ce zakarin na jamus dai sun yi batun kwallo yarjejeniya da dan wasan mai shekaru talatin bayan munich dai na yin watsi da rahotanni waɗanda suka sanya ranar juma'a a matsayin ranar da za a yanke shawara kan batun babu wasu alamu da suke nuna cewa ken zai tsawaita kwanta ragin nasa a kungiyar kwallon kafa ta tottenham don haka idan shugaban na tottenham ya zaɓi ci gaba da rike dan wasannin ingila zai kawo ƙarshen dama ta ƙarshe da kulab ɗin yake da ita na samun kuɗi a kansa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka suna ɗauke da labaran duniyar to yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun sukar da 'yan adawar Tunusiya suka yi ne na tsige tsohuwar Firaministan ƙasar Tunusiya tare da naɗin sabon Firaministan minista ahmad almashani da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. 'yan adawar siyasa a tunisia a ranar larabar da ta gabata sun yi kakausar suka kan matakin da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na nada ahmad almashani a matsayin sabon firaminista tare da jaddada cewa gwamnatin najala bodin da ya rusa bata cimma burin da ake son kaiwa gare shi ba sannan a ɗaya bangaren kuma shugaba kai sa'id ya yi kira ga al'ummar kasar da su ba da gudumawarsu a fagen yaƙi da mabarnata masu cin hanci da rashawa da juya akalar al'ummar kasar yadda ta dace ba shugaban jam'iyyar ceto ta kasar tunisia ta salvation front in tunisia ahmad najib ashabi ya ce gaba ɗayansu sun samu labarin korar prime minister najila bodin ne cikin mamakin abin da ke faruwa saboda rashin hujjar wannan korar a ashabi ya bayyana tsokacin jam'iyyar ceto kan wannan hukunci ta bazata dubi da yadda sabon firaministan gwamnatin mutum ne da ba a san shi ba a daidai lokacin da gudanar da jagorancin kasar yake buƙatar gogewar siyasa kamar yadda ya faɗa a ashabi ya jaddada cewa halin da kasar tunisia take ciki baya haifar da kyakkyawar fata kuma shugaban kasar yana ci gaba da musanta mummunar kangin da kasar ta shiga musamman bisa la'akari da durkushewar halin tattalin arziki da mummunar faduwarsa nan kusa kaɗan kamar yadda ya bayyana a nashi bangaren muhammad musulini jigo a kungiyar jama'a da ke goyon bayan tafarkin shugaban kasar ya ce canza mutum ɗaya da wani daban ba tare da kyakkyawar manufa da tsare-tsare da la'akari da abin da zai je ya komo ba ba zai gamsar da tafiyar su ba musulini ya kara da cewa a bayyane yake cewa shugaba kai sa'id ba zai amince da batun bukatar kafa gwamnatin siyasa a halin da ake ciki a kasar ba kwatsam a wani matakin bazata a yammacin ranar talata fadar shugaban kasar tunisia ta sanar da nadin ahmad alhashani a matsayin sabon firaminista bayan da ta sanar da karshen lokacin ayyukan tsohuwar firaministan kasar najila bodan kuma sabon firaministan alhashani ya kasance yana rike ne da mukamin darakta a babban bankin kasar ta tunisia fadar shugaban kasar tunisia ta bayyana dalilin koren bodin ba wadda ita ce mace ta farko da ta jagoranci gwamnati a tunisia sai dai wasu kafafen yada labaran kasar sun bayyana cewa shugaban kasar kai sa'id ya nuna rashin gamsuwarsa da matsalar karancin kayan masarufi musamman ma rashin burodi a gidajen burodi duk da tallafin da suke samu daga bangaren gwamnatin kasar bayan da shugaba kai sa'id ya rantsar da sabon firaministan ya yi furuci da cewa akwai manyan kalubale a gaban sabuwar gwamnatin kasar da ya zama dole ta hanzarta daukan matakan shawo kansu domin kiyaye mutuncin kasa da zaman lafiya a tsakanin al'umma shugaban kasar yana mai jaddada cewa tunusiya tana fuskantar manyan kalubale waɗanda mafi mahimmanci daga cikinsu shine tunkarar ta'addanci kuma babu wata hujjar yin sassauci ga masu shirya makarkashiyar wurga al'ummar tunisia cikin kangin yunwa yana mai cewa duk wanda ya yi amfani da karfin ikon jama'a da tsaron lafiyar jama'a a cikin tunisia zai biya babban farashin abin da ya aikata ta hanyar ɗanɗana kudarsa bisa tushen doka a cewarsa sannan shugaban kasar ta tunisia kai sa'id ya yi kira ga al'ummar kasar da su shiga wani abun da ya bayyana a matsayin yakin yantar da kasar daga masifar cin hanci da rashawa da mabarnata yana mai jaddada cewa yin zagon kasa ga 'yancin tunisia a cikin gida da wajen kasar abu ne da yake matsayin layi da ba za a taɓa lamunta ba a halin yanzu haka dai tun bayan dare kan karagar shugabancin kasar tunisia kai sa'id ya yi zamani da mutane hudu da suka jagoranci ragamar gwamnatin kasar a matsayin firayim minista inda a watan nuwamban shekara ta 2019 aka naɗa sa'id habib el jamli da ya kafa gwamnati bisa shawarar ƙungiyar annahada wadda ita ce ke kan gaba a sakamakon zaben 'yan majalisar dokokin kasar a wancan lokaci amma wannan gwamnati ba ta jam'iyya jam'iyya ba ce don haka ta gaza samun amincewar 'yan majalisun dokokin kasar bayan nan shugaban kasar tunisia ya nada ilias pakpak don kafa sabuwar gwamnati a kasar gwamnatin da ta hada 'yan siyasa da kwararru inda gwamnatin pakpak ta shafe watanni bakwai kacal tsakanin watan fabrairu zuwa watan satumban shekara ta 2020 sannan bayan tsawaitar rikicin siyasa a kasar aka nada hisham almashishi inda ya dare kan karagar mulki a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2020 2021 sannan a watan oktoban shekara ta 2021 shugaba kai sa'id ya maye gurbinsa da najila bodin a matsayin firaminista inda mace ta jagoranci mukamin shugabancin gwamnati a wani sabon tarihin kasar tunusiya da kuma yankin kasashen larabawa najila bodin ta ci gaba da rike mukamin firaministan kasar har zuwa ranar 1 ga watan agustan shekara ta 2023 yayin da shugaba kai sa'id ya mai gurbinta da ahmad alhashani a matsayin magajinta hakika 'yan tunisia sun gwada mamakin su kan matakin da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na kawo karshen aikin prime na najla bodin tare da maye gurbinta da alhashani a yammacin ranar talata da ta gabata kuma dama daga cikinsu suna ɗaukar tsohuwar firaministan najla bodin a matsayin mai sauƙin kai kuma abin takaici ne yadda zamanin mulkin ta ya ƙare a haka a yayin da wasu suke sukar hanyar da aka bi wajen sauke ta tare da mai gurbinta da wani na daban a wani faifan bidiyo da aka nuna ta hanyar kafar watsa labaran tunisia yana dauke da sanarwar cewa shugaban kasar kai sa'id ya yanke shawarar kawo ƙarshen aikin najla bodin ramadan fadar shugaban kasar tunisia ba ta bayyana dalilin korar bodin ba wadda ita ce mace ta farko da ta jagoranci gwamnati a tunisia sai dai wasu kafafen yada labaran kasar sun nuna rashin gamsuwar kai sa'id da matsalar karancin kayan masarufi musamman ma rashin burodi a gidajen gasa burodi duk wadda tallafin da gwamnati ta ware kan hakan wasu daga cikin magoya bayan shugaban kasar sun yaba da rawar da tsohuwar prime minister najla bodin ta taka a lokacin jagorancinta suna masu la'akari da cewa ta hau kan karagar mulkin ne a lokacin muhimmin yanayi kuma ta yi nasarar jan ragamar kasar karkashin tsarin sabuwar jamhuriya yayin da wasu suke sukar jagorancinta tare da bayyana ta a matsayin firaminista mai shiru da ba ta cewa ofan kan harkokin kasar a wannan fage 'yar majalisar dokokin tunisia mai ci a halin yanzu fatima almasdi tana cewa jagorancin firaminista na jilabodin ya yi nasarar komar da kasar kan sabuwar jamhuriya tare da jagorantar zaɓe kuma ta yi nasarar maido da tsaro a tunisia amma ta gaza a fuskar tattalin arziki don haka ne zaɓin shugaban ƙasa a wannan karo ya fi mayar da hankali kan sabon firaminista da zai zama masanin harkokin tattalin arziki arziki tana mai tsammanin tunisia za ta samu nasara a fagen farfado da harkar tattalin arzikin ƙasarta hakanan dangane da shawarar da shugaba kai sa'id yanke kan kawo ƙarshen ayyukan madam bodin sakatare janar na jam'iyyar democratic current party bangaren 'yan adawa ya ce masu busa kakakin karya za su ɗauki wannan mataki na shugaban ƙasa a matsayin nasara kuma za su zargi prime minister bodin da aka kora tare da da ɗaukar ta a matsayin wacce ta ci amana ta kuma kawo cikas ga sauye-sauyen da shugaban ƙasa ke son cimmawa alhaj ya yi nuni da cewa waɗannan muryoyi masu goyon bayan shugaba kai sa'id da a ko da yaushe suke kare matakin gwamnatin ƙasar za su tabbatar da cewa ahmad alhashani mutum ne mai matuƙar kwarewa a fannin tattalin arziki kuma zai fara aiwatar da muhimman gyare-gyare daga naɗa shi kamar yadda suka yi da'awar cewa shugaba kai sa'id ya yi wannan naɗi ne bayan nazari mai zurfi alhaji ya yi kira ga wasu jigajigen siyasa siyasa da suka shahara da goyon bayan shugaban kasar da suke neman a kafa gwamnatin siyasa da su fito fili su bayyana ra'ayinsu kan matakin korar najila bodin da kuma naɗin sabon firayim minista da masauran mukamai hakanan muryoyi da dama sun soki jagorancin najila bodin yayin da ɗan jarida kuma mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama alfahami bokados ya yi furuci da cewa babu wani bambanci game da abin da ya bayyana a matsayin mummunan sako da gwamnatin ta ta samu da tsohuwar jam'iyyar democratic constitutional rally ta kasar bokadus ya kuma soki yadda salon shugabancin Najila ya gudana kuma ya ce 'yan Tunusiya ba za su manta da musayar wawan murmushi da wasu kalamai da ta yi ga wakilin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a zaman taron sauyin yanayi a ƙasar Masar ba. har ila yau ya jaddada cewa ba za su iya yin watsi da tuhumar da ta yi wa ɗan jarida nizar bahalul tare da hukunta shi kan labarin da ya wallafa ba kuma kan haka ne ta buɗe hanyar yin amfani da doka ta hamsin da hudu don tsoratar da 'yan jarida masu rubutun ra'ayi a yanar gizo 'yan siyasa 'yan ƙungiyar kwadago da masu fafatakar 'yanci wanda shine saƙon kuskure wanda da yawa daga cikin ministocinta suka samu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 shirin Afirka a yau kenan yanzu kuma ga shirin namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau da yadda allah za mu shiga darasi na da tamanin da biyar za ku ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da wata babbar cibiyar kiwon lafiya da ke birnin tehran wadda ke yin magani ga mutane da suke da matsalar haihuwa wadda kuma ɗaya ce daga cikin mahimman cibiyoyi da suke a duniya ta wannan fuska ɗaya daga cikin dangin ramin tare da matarsa sun zo tehran domin neman magani a wannan cibiya saboda matsalar da suke da ita za mu je tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin akan hakan sai a bi mu sannan hankali a cikin shirin amma kafin nan ga kalmomi emrose. yau. bayan zuhur کتابخانه داکن کراتو من نمی آیم بزن زوبا منتظر نباش کده جرا. مشکل مسئله پیش آمده است جرو پسر یارو همسر ماتا آنها آمده اند سو سنزو من خواهم ببرم اینا سو این کی؟ کجا اینا مرکز چی بیا؟ درمانی نماگنی سالها شکرو آنها ازدواج کرده اند سنگ اوره فرزند دنده معالجه یم مگنی مهمترین مپی چی؟ درمان مگنی خاور میانه گبز تزکیه تا به حال یزو ینزو اسم سونه آنجا چنگ من نشنیده ام بنت بجیبا معروف سننی کشور کسه دیگر ندبن بیماران مرسا پیا زیاد دیوه آنها مراجعه می کنند سنا تنتوبا امیدوارم اینا پتن او درمان شود ایمسا مسا مگنی جدیدترین مپی تکه روش ها هنگوی به کار گرفته می شود انا این امپانی خودم دکینا من میروم اینا ازوه کار ایکی خدا نگهدار الله یکی ای To yanzu kuma sai a saurari tattaunawar tasu tare da tarjama a cikin harshen Hausa inda Ramin ya fara cima Muhammad. من امروز بعد از ظهر به کتابخانه نمی آیم. منتظر من نباش. یو بزن زو دکن کراتو با کدک جرانی. چرا؟ مشکلی پیش آمده است؟ سبوده می. اکوی و نه پسر خالم و همسرش به تهران آمده اند میخواهم آنها را به پژوهشکده رویان ببرم من ایر اوار ما پیاتا در ما تهران اینا سن این کسو چی بیر بینچکه تا رویان پژوهشکده رویان کجاست؟ چی بینچکه بینچکی تا رویان تنا اینانی؟ یک مرکز درمانی است آنها سالهاست که ازدواج کردند ولی فرزندی ندارند و تا ce ta magani sun yi aure shekaru da yawa amma پس برای معالجه به تهران آمدند کنن سن زو تهران نه دومین مگنی بله پژوهشکده رویان مهمترین مرکز درمان ناباروری در خاور میانه است قره چی بر بینچکه تا رویان ایتا با برچی چی بر مگنن مسئله رشن هیهوا من تا به حال اسم آنجا را نشنیدم. من جن سونان با. این مرکز خیلی معروف است. حتی از کشورهای دیگر هم بیمارانی به آنجا مراجعه می کنند. ونن چی بیا سننیا چه؟ هر دگو سو کساشه ما انا زوا مگنی اورن. پس امیدوارم که پسر خالت نیز درمان شود. اینا پتن دن uwar mahaifiyarka ya samu مگنی من هم امیدوارم چون در آنجا جدیدترین روش ها برای درمان بیماران به کار گرفته می شود. نیما اینا پتن حکن دومین اچن انا امپانی ده سبین هنیوی و جن یه مرسا لپیا آماغنی پس من خودم تنها به کتابخانه می روم. با من کاری نداری؟ کنن زن تپی دکن کراتونی کده babu buƙatar komai a wajena? na خدا نگهدار. a'a Allah ya kiyaye. To ga yadda wannan tattaunawa ta gudana من امروز بعد از ظهر به کتابخانه نمی آیم. منتظر من نباش. چرا؟ مشکلی پیش آمده است؟ نه. پسر خالم و همسرش به تهران آمده اند. میخواهم آنها را به پژوهشکده رویان ببرم. پژوهشکده رویان کجاست؟ یک مرکز درمانی است آنها سالهاست که ازدواج کردند ولی فرزندی ندارند پس برای معالجه به تهران آمدند؟ بله پژوهشکده رویان مهمترین مرکز درمان ناباروری در خاور میانه است من تا به حال اسم آنجا را نشنیدم این مرکز خیلی معروف است حتی از کشورهای دیگر هم بیمارانی به آنجا مراجعه می کنند. پس امیدوارم که پسر خالت نیز درمان شود. من هم امیدوارم چون در آنجا جدیدترین روش ها برای درمان بیماران به کار گرفته می شود. پس من خودم تنها به کتابخانه می روم. با من کاری نداری؟ نه، خدا نگهدار. To madalla, an dai buɗe wannan cibiya ne a cikin shekara ta 1990 kuma tana gudanar da ayyukanta tun daga lokacin har zuwa inda yau take. Ƙwararrun likitoci da suka goge ta fuskacin sanin ƙwayoyin halittar ɗan adam suna aiki ba tare da wato ɓata lokaci ba, ba dare ba rana a wannan cibiya domin taimaka ma jama'a da suke fama da matsalar rashin haihuwa. kamar yadda aka ji daga bakin ramin cewa a halin yanzu mutane da kasashen ƙetare sukan ziyarci wannan babbar cibiya ta royan domin neman magani idan allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu daga inda muka tsaya kafin wannan lokaci a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da kuma malama kudusiyan da kasance tare da mu a cikin shirin da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya wasu alaikum wa rahmatullah a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa voh a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a sa ne muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da sabuwa min daga radio voh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dafe da shi a yau din nan a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malamin nan bashir zaria daga kungiyar rap ta rasulun azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda har ila yau shine shugabanta na shashin da'awa shehu malamin a yau zai ci gaba ne da darasinsa da ya faro na littafin kafin rabin ba'ana na aliyu fallahi inda malam zai tashi kan batun tarbiyya sai a rinka bi sannu a hankali allah shiga fata malam bismillah الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين a hankali ne za ki kokari ki nuna irin guba da illar wannan har Allah ya taimake ta da kanta ta ji cewa a'a lallai zama da irin wannan mugu kawar akwai illa ko saboda kawaye suna iya tasirin da iyaye ba su yi abokai sukan yi tasirin da iyaye ba ba saboda haka anan gurin uwa za ta yi ɗauki dauri mai mahimmancin gaske saboda rashin uwa walakin la ne abadan an ya abu an tauzi a wuladi amma ta da haka nan dole fa uba ya samar da yanayin da zai samu lokaci komin karancinsa don ya taimaka wa uwa wajen fuskantar da yaran ta kuma ta dinga bashi rahoto akan matsalolin su kar ta dinga boyewa akwai iyaye mata da suke boye halayen ƴaƴansu wai don kar ai musu faɗa sai yaro ya riga ya san garci ya lalace wannan kuma cin amanan gidan ne da cin amanan yara ki ta boyewa ai abokin kuka ba a boye mishi ne mutuwa wa kike san ki gaya wannan yanda fa kike uwa haka shi ma yake uba ke ba kya san a san aibin ɗanki ha to in ba a san cuta ba za a yi maganin ta ba za a ba magani ba matakin farko dole ne a gane ciwo sai a sanya hanyoyin da za a yi jinyar wannan cuta ne saboda haka anan gurin dole uba ya shigo lamarin bi anna al-umma wal ab ma mukammilu lil akhar fi amaliyati tarbiya saboda uwa da uba dukkanin su ne suke kammala juna wajen aikin tarbiyya wa ziyada ahadul abwain ma'anahu idan ɗaya daga cikin iyaye ya faku to ma'anarsa hudusa ikhtilalin fit taujihi tarbawi za a samu wani nau'i da giɗi mai girma a cikin aikin tarbiyya akwai giɗi kowa aka samu matsala ko uba ko bizzat musamman ma fi sanawat ashar ula babu abin da yake gina rayuwar mutum jama'a kamar shekarun goma farko min hayatin tafil shekarun goma farko a shi ake samu a fitar da gwarzo ko akasin gwarzo idan mutum aka munanta tarbiyyar shi daga shekara ɗaya zuwa goma na farko to in ba yi sa'a wa haka zai tashi shi yasa sun fi kowane shekara muhimmanci duk a wanda aka gina a shekara ɗaya zuwa goma farko a kansu ake ɗaurawa ɗaurawa ne kawai ɗaya daga cikin abin da yake cutar da mutane da yawa shine rabuwa tsakanin iyaye wani rabuwan zai zama dole sai an yi shi. to in aka samu rabuwa tsakanin miji da mata wa'anda aka cutar wa'anda waɗanda aka yi wa asara waɗanda za su zama abin tausayi a wannan rabuwan su ne ƴaƴayen da aka haifa a lokacin saboda ba wani wanda zai mai gurbin babu kaddara ta yi aure ta samu wani miji na gari kuma ya ɗauki nauyin zai rike yara zai iya zama musu kamar ubansu har da soyayya ta yiwu ma yana da hali ya musu abubuwan alatu saboda santa da yake yi sayan kaya je da awon da uban ya saya amma wannan kaunar ta reality fa tana nan ba nan haka nan aka ce a ce ita ta fita sabon mai 'ya'yan ne akwai matar da za ta iya rike su ɗari bisa ɗari kamar wasu ba za a samu wannan nau'in na insijani ba ba zai yi ba sai dai a kamanta ko mun walittakarta sai dai a kamanta to a irin wannan hali din kenan akwai bukatar juriya da haƙuri game da na gaya muku iyayenmu na da sun fi na yanzu haƙuri suna da nau'i na sadaukarwa za ka ga mace ba ta son miji amma za ta zauna da shi saboda yaransa na taɓa kawo muku misali a wani gida a sirrin nasarar ma'aurata a musulunci shekara wajen goma sha nawa 2004 yanzu muna nawa 2021 in kika lissafa shekarar za ki ga nawa ne a ganin shekarar suna da yawa a wannan lokacin nake ba ku labari saboda ba a daɗe da gaya min labarin ba a wancan shekaru cewa wani siriki na yayan iyali na ne yake kawo min misali cewa yawancin mata musamman a da za ta masu rado kada ku shafa wannan shirin da zamu ku ne daga ran rajon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran da muke sauraron shehun malami daga birnin kanon dabo ta nigeria wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan mata a da suna zama da wanda ba sa ƙauna iya jajircewa ta zauna da mutumin da ba ta so har tsawon shekaranta ya ji ya raka wani abokin shi zance ne a irin gidan sarauta ne gida. ya gaya mu unguwan ba zan faɗa ba saboda da an ji za a gane irin sarautar mutum wannan san darasin ne za mu ɗauka ba sai mun faɗi abun ba a wannan lokacin sai ya zamana akwai abokinsa da yake son jikar gida kun san gidan sarakuna na hausa za a yi zaure wajen nawa to kaka yarinya a shi tana zaune a shimfiɗar ta ɗaya daga cikin zaurukan yayi ta matsawa kan sai ta ba shi hoto kan wane ne kullum ta dinga wani lokaci tsaki ana magana ran nan da yarinyar ta tafi sai abokin ya tsaya dinga goge shi ce kai wani irin mutum ne kai har yanzu ba gane yanayin nan ba ta son ka ba ashe tsohon nan tana tana ji sai ta aika aka kira mata shi ti wannan yayan matan nawa ta ce da Allah gobe da hantsi ka zo ina son ganin ka kar ka zo da abokinka. da ya zo sai ta ce mishi na fahimci kai mai hankali ne shi yasa zan magana da kai ai duk lokacin da kuke zancen nan ina lura ba karamin hatsari bane mutum ya auri matar da bata son shi in dai kake ka kiyayya sosai ka hakura da ita saboda zai iya zama ta zauna da kai da laruran yanayi amma kin nan yana nan sai ta ce mishi ka ganna nan mijin da na aura a lokacin fa tana da ɗa mai shekara 60 mai shekara 60 ta ce mijin da ta aura iyayen da ba sa shawara ta ce taron da aka shafa min lalle aka yi guda da wani abu ya tinkaro kirji na ya zauna ta ce wallahi bai taba sauka ba sai ranar da na ji an fashe da kukan mutuwar mijina ana faɗin ya mutu kawai sai na na koma normal wannan abin da ya turnike ta tun tana yarinya kaga ta iya ba ta taba biyayya ta yi biyayyarta ta yadda mijin har ya mutu bai san ba ta san shi ba kaga wannan waliyai ne ai irin zaman sadaukarwa gaba ɗaya ibada kawai ta sallama da biyayya gaskiya ɗari bisa ɗari amma a ƙarshe wannan irin su sai dai su more a lahira saboda sadaukar wanda suke to ni wannan ɗin sai na ga darasi ne don ta gaya mishi ne don ya zama darasi ni kuma da ya gaya min tun da ni ina da hanyoyin da zan iya sakin wannan saƙon ya zama ya bi sai na ga to irin wannan ya kamata mutane su ji abubuwa da yawa suna faruwa amma ka lura da irin sadaukarwa ƴaƴan ba su sani ba hatta ma miji musamman ta haƙura da jin daɗin ta saboda ta taya ta reni wannan abin da Allah subhanahu ta'ala ya bata muna fata Allah subhanahu ta'ala ya taya mu wajen biyan mu kuma sai mun hada da addu'a saboda gaskiyar lamari yanayin kasar mu ba sai mun faɗa ba da yanayin rayuwar da take canzawa cikin gaggawa kuma wannan watanni masu albarka wannan wata na azumi da muke ciki watan addu'a ne gashi ya tinkaro mun wuce goma na marmari yanzu muna cikin na me yawa na wuya sai kuma na ɗaukin sallah allahumma inna nargabu ilayka fi dawlatin karima tu'azzu bihal islama wa ahla wa tuzillu bihal nifaqa wa ahla وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين lokaci ne malam ya fara koro bayani to amma lokacin bisan da wannan ba da ƙarshe muna yi wa shehun malami bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashin da'awa na ra'af nasrul akram foundation da ke kanan dabo har ila yau godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon rediyon voh hausa da ke nan binin tehran na ƙasar iran ni awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to marilla yanzu kuma sai shirin mana ƙarshe isra'ila a yau isra'ila a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na Isra'ila a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci dangane da haramtaccen ƙasar Isra'ila a cikin makon da ya gabata, sannan mu yi maso ƙarin bayani daga baya mu ji ra'ayin masana dangane da labaran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirinmu na yau. Madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da yadda al'amura suke kara taɓarɓarewa a haramtaccen ƙasar isra'ila bayan da majalisar dokokin haramtaccen kasar ta amince da sauye-sauyen da gwamnati ta gabatar a bangaren shari'ar ƙasar wanda kuma ya ba wa gwamnati ko kuma firayim minista damar yin abin da ya ga dama ba tare da wata kotu a ƙasar ta taka masa birki ba. da wannan dokar gwamnati za ta aiwatar da abin da ta ga dama a cikin yahudawan a kuma cikin falasɗina da take mamaye da ƙasar su Firaministan ramci ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu bayan dawowarsa kan iko a shekarar da ta gabata ya fara shirin gabatar da sauye-sauye a bangaren shari'a a haramtaccen kasar bangaren da ya shafi ikon kotuna a kasar na dakatar da duk wani shiri wanda gwamnatin kasar take son aiwatarwa idan ya sabawa doka dokoki masu kama da wannan a cikin kundin tsarin mulkin kasar za su takawa prime minister da kuma gwamnatin sabiriki a cikin wasu shirye-shiryensu banda haka kafin a gabatar da sauye-sauyen da kotunan kasar suna da damar sauraron karar da aka shigar ake kuma tuhumar firayim minista a cikin karar wanda kuma dole ne ya ansa kiran kotunan kasar idan sun buƙaci hakan amma tare da wa'annan sauye-sauye da aka gabatar a halin yanzu an fidda wannan damar daga hannun kotunan kasar wanda ya maida gwamnatin kasar a matsayin bangare mafi karfi a bangarorin da suke tafiyar da harkokin mutanen haramtaccen kasar wannan yana da hatsari sosai a ganin masana da dama don yana buɗe kofar mulkin kama karya da kuma hana mutane walwala sannan za a mai da gwamnati kamar ubangiji wato duk abin da ta faɗa shi za a yi ba wanda ya isa ya taka mata birki da wannan dalili ne yahudawan haramci kasar isra'ila suka fara zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da wa'annan sauye-sauye don za a kai matsayin da za a mai da su bayi ne kawai don a halin yanzu dukkanin ma'aikatu a hamci kasar isra'ila ba su da damar kai karar gwamnati idan ta take wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙinsu ba don ko sun yi haka ba za su sami haƙƙinsu ba sannan ba za su iya shigar da ƙara a gaban kotu suna tuhumar wani minista ko kuma firayim minista kan wani al'amari ba don suna da wannan rigar kariyar wacce za ta hana a gurfa da su a gaban kuliya da wannan dalili ne dai mutanen harmji kasa isra'ila wa'anda suka hada da sojoji likitoci da masu ilimi da dama suka ga cewa zama a kasar kuma zai yi masu wuya saboda za a take haƙoƙinsu amma ba wanda za su iya fakewa da shi don dawo da su wannan ya sa likitoci fiye da dubu uku a hamshin kasar isra'ila a makonnin da suka gabata suka fara yunkurin ficewa daga kasar bayan nasarar da netanyahu ya yi na soye-soyen dokokin da suka shafi shari'a a kasar wanda hakan idan ya tabbata za a fuskanci karancin likitoci a haramcicen kasar ta isra'ila tashar talabijin ta almajin ta kasar lebanon ta labarai ta nakaldo kafafen yada labarai na Yahudawa na cewa tun bayan tabbatar da soye-soyen da aka yi a bangaren shari'a na kasar likitocin suka fara neman fasfot na kasashen waje suka kuma fara yunkurin ficewa daga kasar da gaggawa wani ɗan jarida mai suna nahama dawik a cikin rahoton da ya watsa a cikin jaridar isra'il hayum ta haramci kasar isra'ila ya ce kokarin da wa'annan likitoci suke yi na ficewa daga kasar ya nuna cewa ba su yi imani kan cewa haramci kasar isra'ila za ta ci gaba da wanzuwa ba wannan al'amarin haka yake a bangarori daban-daban a haramtaccen kasar sojojin sama da dama sun shiga zanga-zangar kin jinin gabatar da wa'annan sauye-sauye kuma wasunsu ba su da aniyar sake komawa cikin aikin soje a kasar kuma sai dai gwamnatin firaminista netanyahu ba da zauna hannu banza ba ita ma tana ƙoƙarin ganin ta shawo kan waɗanda suke sun ficewa daga ƙasar don su ci gaba da zama a ƙasar sannan su ci gaba da hidima wa mutanen ƙasar a wani zaɓen raba gardama da aka gudanar a cikin makonnin da suka gabata sakamakon zaɓen ya nuna cewa zuwa lokacin da ya kashi 28 cikin ɗari na yahudawan sayoniya da suka shiga cikin zaben raba gardaman suna ganin za su iya ficewa daga kasar idan har wannan dokar ta ci gaba da aiki don daga yanzu kuma suna ganin gwamnatin kasar bata dace da su ba ko kuma dai bai dace su ci gaba da zama karkashin irin wannan gwamnati ba wato gwamnatin kama karya sai dai masana da dama suna ganin abubuwan da suke faruwa a haramci kasar isra'ila cikin 'yan watannin da suka gabata ko kuma daga farkon wannan shekaran za mu iya fahimtar cewa haramcece kasar ba kuma ita ce ta da ba don a bangare guda dakarun masu gwagwarmaya da ita a cikin falasinu da aka mamaye kamar kungiyoyin jihadul islami da kuma hamas da kuma wa'anda suke yankin yamma da kogin jordan suna ƙara ƙarfi ta yadda harmce ƙasar isra'ila tana ganin duk wani yakin da za a shiga nan gaba mai yiwuwa ya zama yakinta na ƙarshe kenan da farko daga wajen ƙasar sun kasa kauda shugaban ƙasar syria bashar al-assad kan kujerar shugabancin ƙasar syria saboda shi ne yake taimakawa ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon wacce ta sami nasara a kanta a karon farko a shekara ta 2006 sannan akwai yiwuwan gwamnatin ƙasar syria nan gaba ta sake dawo da ikonta a kan tuddan golan wa'anda hamshin isra'ilan ta mamaye a yakin shekara ta 1967 sannan tana jin tsoron duk wani yakin da zai sake hada ta da dakarun kungiyar hezbollah ta kasar lebanon wa'anda suka sami nasara a kanta a shekara ta 2006 kuma ta kwana da sanin cewa karfin kungiyar ya karu sosai ta yadda nasarar da za ta samu a kan yahudawan idan sun sake komawa yaƙi to sai ya fi irin nasarar da ta samu a kanta a shekara ta 2006 idan an yi maganar jumhuriyar musulunci ta iran kuma wacce a fili ta bayyana cewa tana son shafe haramci kasar isra'ila doron kasa a cikin shekarun da suka gabata dai haramci kasar isra'ila har da amurka sun daina barazana za su kawo ƙasar iran hare-hare saboda a fili yake ba za su iya dakatar da shirin nukiliya na ƙasar iran ba saboda jumhuriyar musulunci ta iran ta sanya dukkanin wa'annan shirye-shirye a ƙarƙashin ƙasa ta yadda sojoji daga ƙasar waje ba za su iya lalata wani abun a a gani a cikin shirinta ba wannan a wajen ƙasar kenan amma a cikin gida kuma ana samun baraka a cikin mutanen haramcin ƙasar har ya kai ga wasu suna ganin nan gaba ana iya shiga yakin basasa a cikin yahudawan isra'ila da suke mamaye da ƙasar falastinu wa'annan duk alamu ne na cewa tare da duk tallafin da ba iyaka wanda hamshe kasar isra'ila take samu daga kasar amurka da kuma sauran kasashen yamma tana numfashinta na ƙarshe ne kawai don duk wani yakin da zai sake barkewa tsakaninta da ƙasar syria ko kuma ƙungiyar hezbollah to kuwa za ta iya kasancewa yakinta na ƙarshe to ma da lama sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na isra'ila a yau sai kuma wata fito a Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa kuma To wannan kuma shine cikamakin shirin shirin namuna wannan yammacin amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. sanatocin arewacin tarayyar najeriya sun yi allawa dai da juyin mulki da aka yi a jamhuriyar niger tare da yin kira da itaka tsantsan akan amfani da karfin soji hakan ya fito ne a wata sanarwa mai dauke da sa hannun kakakin kungiyar sanatocin arewa sanata kawo sumaila hakanan kuma cikin kalaman nasa ya ce mu kungiyar sanatocin arewacin najeriya a majalisar dattawa ta goma karkashin jagorancin sanata abdul ahmad ningi muna sanar da cewa tare da yin lura da kuma nuna damuwa da kuma yin duk wani abin da bai dace a jamhuriyar Nijar ba da soji suka yi wa gwamnatin shugaba Muhammad Bazin juyin mulki da karfin tuwo. Sanatocin suka ce sun kuma yi la'akari da ƙoƙarin shugabannin ECOWAS ƙarƙashin jagorancin shugaba Ahmad Tinubu dangane da ƙoƙarin magance al'amura na jamhuriyar Nijar da kuma suka ce ya kamata a mai da hankali ne akan hanyoyi na siyasa da diplomasiya. da maido da mulki na demokuraɗiyya ba amfani da ƙarfin soji ba a ƙasar pakistan kuwa kotu ta yanke wa tsohon firaministan ƙasar imran khan hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan kaso bani kotun ta ce ta same shi da laifin yin almundahana ta hanyar karɓar kyaututtuka a lokacin mulkinsa tashar talabijin ɗan ƙasar pakistan ɗin ta bayar da rahoton cewa alkali hamayun dalawar ya sanar cewa an tabbatar da shigar khan a cikin aikin hanci da rashawa To masu sauraron mu ina ga kuma da wannan neman muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can gobe da safe idan an sake lalubo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku a daidai wannan lokacin ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Baqara aya mia mbili hamsini na sita mpaka 257. A'udhu billahi minash shaitani rajim